This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfila Hashim Kumel tare da Muhammad Hafiz Babal da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana. 25 ga watan Oktoba shekarar da hudu Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai. Jami'an leƙen asirin cozon Ukraine sun sana ranar Alhamis cewa an tura wani sashi na rundunar sojan Koriya ta Arewa zuwa yankin kusa da ke kan iyakar Rasha. A Zambia masu suka suna zargin shugaba a kandi hicilima da yin katsalandan bayan da ya kori wasu alkalan kotun tsarin mulkin kasar guda uku kan wani hukunci da aka yanke a shekara ta 2016. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya shaida shugabannin kasashen BRICS a ranar Alhamis cewa yankin gabas ta tsakiya na gab da shiga yakin basasa bayan da aka samu tashin hankali tsakanin Isra'ila da Iran. Kanan labaran kenan aka saurara. cikin shirin za a ji cewa shugaba Tunubu ya rage kashe makudan kuɗi a harkokin gudanar da gwamnati lamarin da ya sa wasu 'yan najeriya ke yabawa tare da ba da shawarar idan za ka yi abu ka nuna misali daga wurinka fadar shugaban kasar kuɗin da ake ciyar da baki sa masa kaya da sauransu a da iyalansa da komai a rage haka kuma za a ji cewa a wasu gamayyar kamfanoni masu zaman kansu sun koka kan rashin samun wutar lantarki a najeriya lamarin da ya sa kamfanin samar da wutar ke cewa kai eh, da farko dai muna ba al'umma hakuri kan irin karancin wuta da an kaɗan samu a kwanakin nan wannan ya samu asali ne da irin ɗaukewar wutar da an ka samu ta ƙasa baki ɗaya sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahoton nan sannan kuma ya tafi da shirin manuniya wanda isa lawal ikare shirya kuma zai gabatar sai kuma nasiha juma'a da zamu ji daga malamai amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Jami'an leƙen asirin sojan Ukraine sun sanar a ranar Alhamis cewa an tura wani sashi na rundunar sojan Koriya ta Arewa zuwa yankin Kusk da ke kan iyakar Rasha. Yankin Kusk ya kasance wurin wani babban farmaki na Ukraine a wannan lokacin bazara. rukunin farko na sojoji daga dprk waɗanda aka horar da su a filin horo na gabashin rasha sun riga sun isa yankin da ake fama da yakin rasha da ukraine takamaimai a ranar 23 ga watan Oktoba 2024 an gansu a yankin kus kamar yadda hukumar leƙen asiri ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar jamhuriyar koriya ta arewa ko dprk shine sunan koriya ta arewa a hukumance hukumar leƙen asirin ta ce kusan sojojin koriya ta arewa dubu sha biyu da suka hada da jami'ai ɗari biyar da janar janar guda uku ne ake horar da su a sansanonin rasha guda biyar a zambia masu suka suna zargin shugaba hakande hichilima da yin katsalandan bayan da ya kori wasu alkalan kotun tsarin mulkin kasar guda uku kan wani hukunci da aka yanke a shekara ta 2016 wanda ke goyon bayan dan adawar siyasa wakilai biyu keti shot ta rawaito cewa shawarar da shugaban ya yanke mai cike da cece kuce ta dasa alamomin tambaya game da 'yancin bangaren shari'a na kasar shugaba hakan da cilima ya kura alkalan a wannan makon bisa shawarar hukumar shari'a da ta kafa ka'idojin da'a ga alkalan cilima ya zargi alkalan da aikata rashin da'a kan hukuncin da suka yanke a lokacin da yake jagoran 'yan adawa a shekarar 2016 a wancan lokacin chilima ya tsaya takarar shugaban ƙasa amma ya sha kayi a hannun abokin hamayyarsa idigar lungu chilima ya ƙi amincewa da sakamakon amma alkalin da yake magana a kansu mugini mulanga palam musanda da ani sitali sun yi watsi da kalubalantar shari'ar alkalan da aka kora a yanzu sun kuma fitar da hukuncin baiwa lungu damar sake tsayawa takara a shekarar 2021 duk da cewa ya taɓa rike mukamin shugaban kasar har sau biyu sai dai an iyakance cewa shugabannin zambia za su iya yin wa'adin mulki sau biyu na shekaru biyar biyar labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban rasha vladimir putin ya shaida shugabannin kasashen brics a ranar alhamis cewa yankin gabas ta tsakiya na gab da shiga yakin basasa bayan da aka samu tashin hankali tsakanin isra'ila da iran kodayake shi ma shugaban na kremlin ya fuskanci kiraye-kirayen kawo ƙarshen yakin ukraine Babu wani mahaluki a doron ƙasa da ba zai ji zuciyarsa ta taɓu ba idan ya kalli abin da yake faruwa a Gaza. Mutum sama da dubu arba'in sun mutu, akasarinsu mata da ƙananan yara. Taron na ƙasashen BRICS wanda ya sami halartar shugabanni fiye da ashirin da suka haɗa da shugaban ƙasar China Xi Jinping da firayim Firaministan Indiya Narendra Modi da ta yi Erdogan na Turkiyya sun nuna zurfin dangantaka da ke tsakanin Rasha fiye da kasashen yammacin duniya. An sadaukar da yawancin tattaunawa a taron da aka yi a birnin Kazan na Rasha ga yakin Ukraine da tashe-tashen hankula a gabas da tsakiya. Ko da yake babu wani ainihin wata alamar wani abu da za a yi don kawo ƙarshen duk wani rikici. In an jima kaɗan Hafiz zai sake dawo da kamun labarai. Kafin nan shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya ba da umarnin rage yawan jerin gwanan motoci da jami'an tsaro da ministoci da manyan jami'an gwamnati suke amfani da su a ƙasar domin rage facaka da kuɗin al'umma. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ya haɗo mana. daukar wannan mataki ga dukkan alamu ya zama dole ga shugaba bola ahmed tinubu bisa ga koke-koke da nuna damuwar da 'yan najeriya a fannoni daban-daban suke yi cewa gwamnatinsa ba ta san ana talauci ba amma kuma ta matsawa 'yan ƙasa da maganar haraji da matsin lamba cewa gwamnati tana hama da fatara da rashin kuɗaɗe don haka wajibi ne ta ɗauki matakan da za su kawo gyara tattalin arziki amma kuma suna kawo takura ga rayuwar al'ummar najeriya babban jami'in yada labarai a fadar gwamnati malam abdul aziz ya yi mun karin haske dangane da dalilai kuma muhimmancin da ya sanya shugaba bol ahmed tinubu ya yanke wannan shawara shugaban kasa ya bada wasu umarni mai guda biyu ya umarci rage adadin motoci da suke cikin kwamboyi na manyan jami'an gwamnati duk da cewa da dama dama ba su ci akwai waɗanda suna kan kansu ba sa yin irin waɗannan dogayen kujerun gwanan motoci amma akwai waɗansu da suke shige makaɗi da rawa wasu za a ga mota biyar fiye da haka wanda shugaban ƙasa yanzu ya ba da umarni cewa duk yadda za a yi kada a sake a ga wani jami'in gwamnati ko minista ne shi ko shugaban wata muhimmiyar ma'aikatar gwamnati da motoci fiye da uku sannan kuma jami'an tsaro ma wasu za ga mutum yana tafiya da jami'an tsaro da yawa to shi ma wannan shugaban kasa ya ce kowaye kai ko minista ne kai kada jami'an tsaro su wuce mutum biyar da za a wa shi wannan masu rike da manyan mukamai na gwamnati ya zama na cewa akalla dai akwai 'yan sanda guda hudu da kuma jami'in tsaro na farin kaya mutum daya. Abdulaziz kenan jami'in ya labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya. a waje daya wani mai shari kan al'amuran yau da kullum kuma mai suka gwamnati akan yawan kashe kudade ko tsadan mulki da rayuwa a najeriya comrade salu dan tata ya min tsokaci akan yadda 'yan najeriya suka yaba da matakin da shugaba bola ahmed tinubu ya dauka ko yana ba da shawarar akwai karin matakan da ya kamata gwamnatin ta dauka domin ta rage kashe kudade. to fiye da hakan ita kanta fadar shugaban kasa duk kayan da shugaban kasar zai sa abincin da zai ci kwanoni da komai gwamnati ke yi aka ma sauran mukarabin da sauransu to shi ma ya kamata idan za ka yi abu ka nuna misali daga wurinka fadar shugaban kasa kudin da ake ciyar da baki sa masa kaya da sauransu a da iyalansa da komai a rage kuma fiye da hakan ana zarge-zargen cewa yawanci da matarsa da 'ya'yansa da mutane ana yawan amfani da jirgin gwamnati wanda kira presidential aircraft wanda shi ma albazaranci ne. Comrade Mahmud Salihu dan tati kenan mai sharikan al'amuran yau da kullum a tattaunawa da na da shi a Abuja. Wannan mataki babu shakka idan aka fara aiwatar da shi 'yan ƙasa za su yaba ko ba komi yawan jerin gwano na motoci masu yawan gaske da jami'an tsaro da ake ɗebowa suna tada al'umma hankali a sassa daban-daban inda shugabanni ko manyan jami'an gwamnati ke zuwa mu'amala abun damuwa ne da kuma ceto al'umma daga takurawa ko musgunawa da waɗanda suka zaɓa ko ke wakilta su suke a cikin kasar ko Wani matakin zai kai ga 'yan majalisar kasa waɗanda su ma akwai masu irin wannan yawan motocin da jami'an tsaro lokaci ne kawai zai iya tabbatarwa umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria a gai da umar faruk musa har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga hafiz ya da kashi na biyu na labaran duniya mutane fiye da dubu goma ne a kasar haiti suka rasa mazugunansu a cikin makon da ya gabata yayin da wasu gungun 'yan daba da ke aiki a ciki da kewayen babban birnin kasar na port of prince ke kai har-har a yankuna da ba su da iko da su a cewar alkalman hukumar kula da shige da fice ta majalisar ɗinkin duniya a ranar alhamis Hukumar ta faɗa a farkon watan Satumba da ya gabata cewa sama da mutum dubu ɗari bakwai ne suka rasa matsugunansa a faɗin ƙasar wacce ke yankin Karibiya wanda ya kusan ninka adadin watanni shida da suka gabata. A cikin makon da ya gabata ne gungun 'yan dabar suka fara kai hare-hare a wasu garuruwa da ke wajen babban birnin ƙasar inda aka sarin birnin da kewaye ke karkashin ikon kungiyoyi masu ɗauke da makamai daban-daban da suka haɗe karkashin kawancen haɗin gwiwa da aka fi sani da Bib and Sam. rikicin dai yana ƙara rura wutar yunwa a wasu sassan ƙasar yayin da gungun 'yan dabar suka mamaye filin noma tare da toshe hanyoyin sufuri yayin da aka tilasta mutane barin gidajensu. Dan takarar jami'a mai mulki Daniel Chapo ya lashe zaben shugaban kasar Mozambique da sama da kashi saba'in cikin dari na ƙuri'un da aka kada a cewar sakamakon da hukumar zaben kasar ta Mozambique ta fitar a ranar Alhamis. Dan takara mai zaman kansa Binancio Mondelin ya zo na biyu a yawan ƙuri'un da aka kaɗa a ranar tara ga watan oktoba da sama da kashi ashirin cikin ɗari dan takararin namu na babbar jam'iyyar adawa ta mozambique da aka fi sani ya zo na uku da kasa da kashi shida cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa. sakamakon zaben ya tabbatar da ci gaba da rike madafin iko na jam'iyyar fulolimo tun bayan da mozambique ta samu 'yancin kai a shekara ta 1975 mandalin wanda ya zo na biyu ya ce an tafka magudi a zaben kuma yana kira da tsaye da kwanaki biyu na kasa da kuma zanga-zangar lumana a fadin kasar. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wasu gamayyar kamfanonin masu zaman kansu a Najeriya sun koka kan yadda ake samun durƙushewar tashoshin wutar lantarki a sassan kasar, lamarin da ke haifar da matukar kuma baya ga harkokin samar da wutar lantarki a Najeriya. Wakilinmu na yankin Naji Delta, Lamida Bakar Sokoto, ya aiko mana da wannan rahoton Gamayyar kamfanoni masu zaman kansu a Najeriya da suka hada da masana'antu a kasar sun koka yadda ake samun durkushewar tashoshin wutar lantarki a kasar wanda hakan ya shafi harkokin kamfanoninsu da kuma masana'antu inda ake samun matukar koma baya. Haka kuma sun sanar da cewar diesel ɗin da suke saya lokaci zuwa lokaci wanda suke zubawa a manyan injinansu ba kowa ke iya saya ba sakamakon tsadar da yayi. Waɗannan kamfanin dai sun shiga cikin wani rudani inda suke ci gaba da kokawa musamman kan durkushewar masana'antu na wutar lantarki inda alkalumma suka tabbatar da cewar an samu durkushewar wutar lantarki a kasar kusan sau takwas a cikin shekara daya akwai da damar 'yan najeriya masu kananan masana'antu waɗanda suka dogara gare su waɗanda kuma bayanai suka nunar tuni suka yi kaura daga najeriya zuwa makwabtan kasar da hakan kuma ya sa na tuntuɓi injiniya tahiru aliyu usman wanda yake shine shugaban sashen injiniyanci na kamfanin lantarki na ƙasa ya ce eh, da farko dai muna ba al'umma haƙuri kan irin karancin wuta da an kaɗan samu a kwanakin nan wannan ya samu asali ne da irin ɗaukewar wutar da an ka samu ta ƙasa baki ɗaya wanda cikin sati guda an samu haka so uku sannan duk lokacin da wuta ta dawo za ta tarar da buƙatuwa ta yi yawa ga jama'a to kafin cikin abubuwan su dan daidaita gaskiya dole na dan samu ah, karanci na wuta saboda demand din ya yi yawa ga al'umma amma a hankali a hankali insha Allahu abubuwan za su daidaita. Da haka kuma na ji ta bakin 'yan Najeriya da dama musamman waɗanda ke koka matsalolin da suka shiga kan rashin wutar lantarki a ƙasar. My name is Priscilla. Honestly speaking, the kind of lighthouse break we are having. Wannan tana cewa ne sunana Priscilla ta ce maganar gaskiya yawan ɗauke wutar lantarki da ake yawan samu a Najeriya abin takaici ne ta yaya za mu kasance akalla awa 24 bamu da wuta kuma wasu lokutan lokuta ma mukan ɗau lokaci da dama ba mu da wutar lantarki wannan dai abin takaici ne bisa la'akari da halin da aka shiga kuma kawo yanzu mun dogara ga wutar lantarkin sai dai ba ma iya sayan mai shi ma wani ɗin najeriya da ya ce ba sa samun wutar kwata-kwata ya ce yana cewa ne suna na matthew ya ce matsalar wutar lantarki a najeriya babban matsala ce da ta daɗe tana galabar mu ba ma samun wutar lantarki kwata-kwata a inda muke sannan kuma wani abin takaici shine muna biyan kudin wuta ba tare da samun wuta ba. Najeriya dai ta ware miliyoyin dalolin Amurka da sunan za a gyara wutar lantarki a Najeriya to amma kuma lamarin ya zama kamar an shuka dusa ko a zamanin tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Chief Olusegun Obasanjo inda ya bugi kirjin cewa idan wutar lantarki bata gyaru ba a zamaninsa to a kira shi mutum da bai cika magana inda kuma aka ware kuɗi kimanin dala amurka biliyan goma sha shida inda har kawo yanzu 'yan najeriya da dama na ta bibiyar inda kuɗin suke sun yi ko kasa ko sama lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya a gai da lamida bakar sakkwato Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, talatin da sittin. sai kuma kilohas talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu na baya ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin manuniya. a Najeriya game da cin 'yancin gashin kan kananan hukumomi. Kusan duk gwamnan da yake Najeriya kuɗin nan da suke samu daga joint fund account ko da ka canza wannan abun to wani gwamna ne zai yadda ya ce za a raba shi da kuɗin karamar hukuma. Game da kwankwasa kofar kula ficin sulhu da 'yan bindiga a Najeriya kuwa ministan tsaron Najeriya ne ke cewa ai an riga an goge bakin alkalami. A yanzu dai magana ce ta a fatattaki mutanen nan in ma za a magana sulhu baya kan teburinmu a yanzu duk yanda za a yi za a kawo ƙarshen su. Su kuwa mafisa bakin harkokin siyasa cewa suke har yanzu dai ana iya cewa zaben shugaban ƙasar Amurka ya fi ƙarfin dukkanin wani tsegumi. A yau za a iya cewa Kamala Harris idan aka bi juyi irin na siyasa aka bi dalla-dalla to karfin su zai iya kaiwa yanda za su iya cin zaɓe. Muna fata ko Trump ko Kamala Harris ya hukun mulki kasashen Afirka suka ci sun farfado da fannin ƙasa da kuma harkokin siyasa. Waɗannan fa so mun taɓa tattaɓo cikin tarin jerin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum da lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan baje bayanai da dumi-dumi. shiri na ɗari da casa'in da biyu cikin jerin shashiren manuniyan da tsarin tsage gaskiya ya zame mai hatimi hatimin kuma amma na haƙo haƙoƙin ƙananan hukumomi a Najeriya ne ke neman nutsewa a rami honorable Awal abdu gwalabe na masokilan tarayyar Najeriya ya ce duk da hukuncin kotun kolin Najeriya akan yancin ƙananan hukumin fa har yanzu dai akwai sauran takunkumi akwai abubuwa da yawa da suke cikin kundin tsarin mulkin Najeriya da yana da bukatar gyara kuma gyaransa fi sabilillahi saboda Allah yana gaya muku wasu daga cikin yaran ba za su yi a gurin yan siyasa ko me yasa yanzu zan baki misali yanzu an ce ana so karamar hukuma ta karbi ta kowa ya sani a najeriya ita kotu ba ita ce mai yin doka ba to a cikin kundin tsarin mulkin gwamnoni da kananan hukumomi kudin nan ba zai shiga account ɗinsu ba sai dai shiga joint fund account ɗinsu to kusan duk gwamnan da yake najeriya kudin nan da suke samu daga joint fund account sun shiga agreement na karban bashi da za su ayyuka a wasu jihohi da wannan kudaden suka dogara yanzu ka zo ka ce babu wannan kudaden to ina gwamnatin za ta yi so babu gwamna da zai yadda ko da ka canza canza wannan abun ka kai shi gwamnati a jihohin nan an ce shi kundin tsarin mulki ba zai gyaru ba sai an samu biyu bisa ukun yawan jihohin da suke Najeriya. So akalla zai ka samu jiha ashirin da biyar da za su goya maka baya. To wani gwamna ne zai yadda ya ce za a raba shi da kudin karamar hukuma a majalisar saboda haka kin ga hidima ce da mai nauyi. Shi kuwa gwamna Abdullahi Sulan jihar Nasarawa cewa yake kafin zaman shi gwamna a jihar ta Nasarawa an dinga jidar ma'adanan jihar ana barin jihar babu komi. To Nasarawa tana da ma'adanai manya manya da dama amma na farko abin da ya fi suna yanzu da yake shi aka fi so a duniya shine abin da ake kira lithium wanda shi ake ake batar da shi shi ake motar lantarki da shi to yanzu shi ya yi suna shi ne aka fi sani a jihar nasarawa to amma a nasarawa muna da lead muna da zinc muna da columbite muna da tin bayan haka akwai gold kaɗan da muke da shi jan uke a jihar nasarawa so akwai wannan ma'adinan da dama da muke da su yan ta'adda ana tunani ma suna amfani da wannan damar wajen gudanar da ayyukansu shin kuna fama da wannan matsala a jihar nasarawa ai babban abin da muka fi ma damuwa da shi kenan a jihar nasarawa farkon zuwa na mun zo mun samu ita gwamnatin tarayya ta ba da lasin lasin na irin wannan haka guda 419 manya-manyan wurare da ake irin wannan hakan za ka ga mutane ne masu haka da ba sa kawo komi jihar nasara wani lokaci ana kwasan kayan nema a fita da shi to sai rashin zaman lafiya ya zo ya fara shiga irin waɗannan wurare to mun zo mun samu wannan damuwa saboda haka ya dan ɗauki lokaci sanda muka fito da wani doka a jihar nasara sai dai kuma shi ministan tsaron tare Najeriya Alhaji Muhammadu Badar Abubakar da dagewa ya kan cewa gwamnatin tarayya fa za ta tabbatar da ta magance matsalar tsaron da ake ta kukan cewa ta yi tsami. Akwai sabon tsari da aka yi na Operation Fansai Yamma wanda za a haɗa duka a jami'an tsaro ɗin na wannan division ɗin da na Sokoto. wanda za su taru su aiki tare da ƙasa da ruwa da sama yadda za a haɗa kai a yi aiki tare zama yana tafiya daidai yadda za a kawo ƙarshen matsalar tsaro insha Allah. Mafi akasarar lokaci ana yawan cewa idan da za a haɗa kai a jihohi jami'an tsaro su ko ina da an yi maganin matsalar saboda idan ana aiki a wannan jiha sai su koma wannan jiha wani kokari kuke yi. Shi yasa muka ce an tada sabon operation wato kila operation fansai yamma wanda aiki. aikin zai zama na jihohin nan ne na northwest gaba daya za a haɗu gaba daya aikin gaba daya da kwamanda daya wanda wannan zai sa a tinkari abin gaba daya ta ko'ina. Daga irin 'yan nasarorin da jami'an tsaro suka fara samu a kan 'yan bindiga musamman an fara jin wasu manyan suna maganar za su mika wuya a yi sulhu. Wannan gwamnati tana tunanin sulhu? A yanzu dai yanzu dai magana ce ta a fatattaki mutanen nan in ma za a magana sulhu baya kan teburin mu a yanzu magana ce ta duk yanda za za a yi a ga yadda za a kawo ƙarshen su. Game da zaben shugaban kasar Amurka kuwa malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ne ke cewa har yanzu fa ana nan a cikin zaman zulumi. Siyasar Amurka musamman ta demokaradiyya yanayin da ta kai tana son ta yi nuna bajintar isa na cewa ko mutum kowane iri ne shi ko me tsantsansa za a iya shi dama a cikin demokaradiyya ya yi takara amma amurkan ita kanta saboda siyasar da donald trump ya kawo kusan shekara goma sha biyu da ta wuce an faja daga kan fararen fata da suke ganin suna da zarciya a rayuwa da kuma wato su jinsi kala-kala na bakake da 'yan indiyoyi da hispanic da 'yan asia da su kuma yawansu ya kai yawa yanzu da ana ganin za su iya taka rawa akan siyasar amurka to a yau za a iya cewa kamala harris idan aka bi juyi irin na siyasa aka bi dalla-dalla to karfinsu zai iya kaiwa yadda za su iya cin zaɓe amma duk da aka fa ba za a ɗauke masu kyamar baƙaƙe suna da yawa kuma sun fi son trump daga ganin alamunsu ta kai yanayin da wato wannan ƙabilancin da kuma wato kyamar jinsi da sauransu yana tasiri. Sai dai kuma shi shugaban gidan tarihi na Arewa House Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu cewa yake koma da yawa zai lashe zaben shugabancin kasar amurka ita Afirka dai tana buƙatar ɗaukin shugaban da zai ciro ta daga kwazazzaban kurmi. Zaben kasar Amerika zabi ne wanda yake gudana akan waɗansu manufofi. A muradi kuma buƙatu na kasar Amerika shine babban abin makasudi da yake ainihin ɗauki hankalin dukkan zaɓe a dukashin duniya. a yawanci yawanci kasashen afirka mukan zama mai tunani akan a ko za mu goyi bayan yan demokra ne ko kuma yan republican amma abin da mutum zai kamata mu lura shi shine nan zaben nan dai ko dan republican ko dan democrat dukkanin su abin yake cikin manufofin su shine nan ainihin munarin kasan amerika sannan kuma idan da ka yi nazari yanzu ana magana tsakanin zaɓe tsakanin kamala harris da shi donald trump mutane da yawa musamman kasashen afirka suna ganin za su mara ma kamala harris baya ne domin ita bakar fata ce kuma mahaifiyarta yar kasan india ne to amma an ga ko trump shi kawai abin da ke kalashin kasansa kuma ba ruwan shi da abin da ke samu kasashen waje ya riga ya faɗa cewa in ya hau kan mulki zai kori baki da kasan kasan domin shi ina ganin muradu da ci gaban kasan amurka ta mai komai fiye da wa'insu mai da hankalinsu akan sauran kasashen duniya amma eh, abin da ya kamata mu da shi shine din kowa aka zaba muradun kasashen amurka shine babban abin da yake gaban su fiye da wani muradu ko kuma bunƙasa ko kuma musamman mu kasashen afirka saboda wannan zaɓe muna fata ko trump ko kamar harsu yahukan mulki muna fata za su canza manufofin su wanda yake zai iya taimaka ma kasashen afirka domin kasashen afirka suka ci sun farfado da fannin tattalin ƙasa da kuma a harkokin siyasa. cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa barafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar dai ruwa a matsami. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 945 ne su yi sallamar sakin kudin da da su ne suke ganin sun fi kowa mukami. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daga dukkanin hukumomi ni isa lawal na garin ikara da kan shirya an gabata ne nake cewa sai kun mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya ta wannan haka yake a gai da na ikara yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron nasihar mu ta yau juma'a أعوذ na من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن da farko sunana imam sa'idu dalhatu bawa limamin masallacin juma'a wadda ke titin murtala muhammad daura da gidajen ma'aikatan ruwa a nan cikin garin bauchi jihar bauchi najeriya kaɗan daga cikin maganganun na umar allah ya yarda da shi ya ce inni akrahu an ara ahadakum fariga ban so in ga ɗayanku yana zaune hakan nan kawai zaman banza zaman kashe wando zaman rashin abin yi lafiya amali duniya wa lafiya amali akhira bai yin wani abu don duniyarsa don ya taimaki kansa ba shi a wurin sana'a ba shi a wurin aiki ba shi a wurin yin wani abu don duniyarsa wala fi amalil akhira kuma baya yin wani abu don lahirarsa wannan magana magana ce cike da ita akwai hikima ga mai hankali isma ya dahar zamani saurara ifiya zaman lokaci tsaya sajiliya tarih tarihi ka rubuta wannan magana hadha umar wannan shine umar khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad khalifa na biyu Allah ya yadda da sahabban manzon Allah duka baki daya Allah ya amince da su da fatan wannan zai zama tunatarwa ga al'ummar mu musulma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To Allah ya saka da alkhairinsa. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma fa a takaice. Jami'an laƙen asirin sojan Ukraine sun sana ranar Alhamis cewa an tura wani sashi na rundunar sojan Koriya ta Arewa zuwa yankin Kusk da ke kan iyakar Rasha. Yankin Kusk ya kasance wurin wani babban farmaki na Ukraine a wannan lokacin bazara. rukunin farko na sojoji daga dprk waɗanda aka horar da su a filin horo na gabashin rasha sun riga sun isa yankin da ake fama da yakin rasha da ukraine a zambia masu suka suna zargin shugaba a hichilima da yin katsa london bayan da ya kori wasu alkalan kotun tsarin mulkin kasar guda uku kan wani hukunci da aka yanke a shekara ta 2016 wanda ke goyon bayan dan adawar siyasa wakilai biyu katie shot ta rawaito cewa shawarar da shugaban ya yanke mai cike da cece kuce ta dasa alamomin tambaya game da 'yancin bangaren shari'a na kasar shugaban rasha vladimir putin ya shaida shugabannin kasashen brics a ranar alhamis cewa yankin gabas ta tsakiya na gab da shiga yakin basasa bayan da aka samu tashin hankali tsakanin isra'ila da iran ko da yake shi ma shugaban na kremlin ya fuskanci kiraye-kirayen kawo ƙarshen yakin ukraine masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwa nan a shirinmu na yanzu domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu na baya sai a shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voa voahausa.com yanzu amadadin muhammad hafiz baballe ta na gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa assalamu alaikum